biyar ga watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai a akwai yau hudu ne ga wanda wanda ta dace da ashirin da daya ga watan biyar watan mayu da albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ya sanya da ma wannan masallacin albarka na juma'a da ke rezo bakin shagunan mai rubuwa a nan shau abdullahi nan cikin gafi kano a tarayyar najeriya domin tsora da zai na muka tsaya a karatun littafin alwazi في babban السنة والكتاب العزيز واللفظ بابا مالك عبد العظيم بالبدوي ما من في كتاب النكاح karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen gaba da malami bayani akan asliha wato mutum ya kwatanta matarsa da wata daga cikin maharamansa mahaifiya ko mahaifiyarta ya ko yarta yar uwa ko yarta a waɗanda haramun ne mutum ya aure su to sai da matarsa da irinsu a matsayin aure amma ba dan kamar yadda ya yi kina da karkunyi kama da wanta ba an gane ku to yau insha Allah za mu tashi a salat shafi na 377 fakara ta farko sadara ta farko daga sama nan daga tsakiya ta ma da isa wannan matashiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora malam yace as saki wato rabuwar aure bayan an yi aure a rabu wannan shari'a ta shar'anta haka saboda akwai hikima kwarai da shari'a ke da ita wajen shar'anta saki rabuwa tsakanin ma'aurata bayan haɗuwarsu ta hanyar abu. sau ta yi wa ita mutum kun cutuwa a wajen ci gaba da zama din to da aka ta haka bayar da wata hanya da wata dama wadda za a kuma rabuwar ko sakin ba irin saki na al'ada ko lokacin sana'adu da su ba zancen saki ba ko lokacin aure ko su a ne shaidan mutum ya aure mace ba zancen saki a musulunci ya sa akwai hikima in yake a zauna a zauna akwai hikima in yake a raba a raba akwai hikima ga wannan sai nuna addinin musulunci shi ne cikakken addini kuma shi ne addinin da ya dace da kowa an gane معنى رأينا فيما سبق حرص الإسلام على الأسرة المسلمة وسلامتها mun gani a abin da ya gabata yadda musulunci ya ba da kulawa kwarai da kwaɗayin da yake da shi wajen samar da dangi waɗanda suke musulmi kuma su zamanto suna cikin salama cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali wasu kirarin hayati fiya kowanne gida a ce an samu tabbatuwa da mutuwar rayuwa a cikinsa wa ra'ayna turaka al-ilaj allati shara'a hali mu'alajati al-khilaf kuma mun ga hanyoyin magance abubuwan da Allah ya shar'anta saboda maganin sabani allazi yansha'u fil usrati al-muslima wanda akan samu a cikin dangi wanda da suke musulmi sawa'un kana sababu ahadath zawjayn aw ilayhi daidai ne wannan sabbin sabanin matsalar da aka samu mazumin da farko ɗaya daga cikin ma'auratan ne ko kuwa a'a su ne ne gaba da ai ba wasu ya kace karfe baya a shi kaɗai an gane to ne abin da ya faru illa annahu qad la yanfa'u hadha al a ahyanan sai dai wani lokacin waɗannan wannan hanyoyi da aka aka aka ba da shawara a shar'anci cewa a bi su saboda kawo ƙarshen saɓani tsakanin ma'aurata wani lokacin ba za su yi amfani ba liski hajjin khilafi saboda saɓanin ya tafantsama wasu jajin husuma saboda tsananin husuma da kima ce da tsakanin su da irin falabu da ministan islamin ilajin abuwa wa wasu ga irin wannan yanayin ya zama to dole ba makawa sai an yi amfani da magani mafi ƙarfi kuma maganin na mafi ƙarfi shi an gane wal muta'allimu yi wanda ke nazari cikin hukunce-hukuncen saki da musulunci ya shar'anta ya ta'akkadu lahu mada hirsul islami alamu asasatul bayyin zai ga zai bayyana gare shi irin yadda musulunci ya kai matuka wajen nuna faɗayinsa wajen samun tubala na kowane gida wala nubaji fi baqa'i shirkati bayna zawjayn da yadda musulunci ke da kwaɗayin an sa ganin an samu dawamar zamantakewa ta tarayya tsakanin ma'aurata guda biyu ذلك أن الإسلام حين أباه الطلاق لم يجعله مرة واحدة saboda abin da ya saka faɗa haka da musulunci ya shar'anta ko ya halatta saki bai ce sau ɗaya kawai za yi ba mutum an yi kawai shi ke na بحيث تنقطع هذه العلاقة بين الزوجين كيف ذاك إذا أي سكي وأن علاقة ذلك كان المعورة تاكد فلا تتصل أبدا أكي هر أبدا بدا تاكت تاكد الإتباع إذا طلق الرجل المرأة إن حال من يرجع سكيمة إلا إذا أدوني أقول أن سنة نفس civilization إن كان سكيمة وبعد الشنقوني إذا كما ذاك ذنك بعد الشنقوني أبالي وإنما أباح الطلاق musulunci ya halatta a saki ne kawai wa amara an ya kuna alamar ra kuma ya umarnin sakin ya zamanto lokaci bayan lokaci ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya ce as-salaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan البقرة 220 الطلاق مرتان شكي أنا إنسان مرة دي باين دايا ku bi ma'arufin a wannan lokacin saki wannan akwai kome a cikinsa to ko dai mutum ya rike matarsa da kyautatawa a wata sirihu bai sa ko kuma isake ta ya rabu da ita su je ta ruwan da kyautatawa kada mutum dan ya saki mace ya mayar da wata ya dauki wata hanya da zai cutar da ita a in kana da sha'awar ka ci gaba da zama da ita to ka dawo da ita gabanin yadda ta kai, kuma ka rike ta da kyautatawa in ba ka da niyya kar ka dawo da ita har ta gama idda in ta gama in ga bane ma sun fito kar ka shiga cikin bane ka kyale ta tawuruwar da zai rike ta da kyautatawa an gane وإذا طلق الرجل المرأة الأولى أو الثانية فليس من حقه إخراج مطلقته min baiti ya ta tanqabi iddatuha idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko biyu to baya cikin haƙƙinsa a ce ya fitar da wannan mata da ya saka daga gidansa har sai ta gama iddarta bal wa laysa la khuruj bal ita ma bai halatta gare ta fita dan an sake ta wal illatu fi dalil dalilin da yasa aka ce in an saki mace saki ɗaya ko biyu kar ta fita daga gidan mijinta الطمع في بهذا الغضب الذي أوجد الصلاة أنا فديني مسلمتي أنا فاتح أنا فديني فشن دا أكي حديثة أكي فكر to zakarwa da lokacin da wuce a ce kai wata uku kana ajiye da agacin zuciyarka ta wani wanda abu ne zafi haka an fahimta to da haka musulunci sai ce ran saki mace ta a gidanta inda aka kai kullum kuna kare kai da ita ka shiga ka fita ka fita kuna haduwa kana ganin ta to lallai ana sa ran wannan dalilin da yasa aka samu fushi har aka rabu har aka tafi zai kauce a cikin wannan lokaci ثم الحق على عودة الأمور إلى ما كانت عليه sannan kuma musulunci ya a kan komawar al'amura izaburar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 al'ula Allah yake ya yi wannan biyu ya ce wannan annabi idan fallakatumun nisa'a in kun saki mata ma'ana in za ku sake su fa talliquhunna li'iddatihinna ku sake su ga iddarsu abin da yake ta saki a idda shi ne mutum da saki matarsa a tsarkin da ta yi bai sadu da ita a cikinsa ba har ta ga wani jini misali mutum yana so ya saki matarsa ya wata wannan watan da ya riga ya kwanta da ita wanda yake sai a cikin watan in yana sai da take ta to ina yanzu zai jira sai ta yi ga jini saboda ya kwanta da ita a wannan watan to sai ta ga jini ya ɗauke to sai zama ya ne sance ta ba zai san zai taɓa har ka sake da jini idan ta ga jini sai ta yi tsarki to kaga wannan saduwar wannan wata bai sadu ya taɓa kwana wata to sannan da zai sake shi ne ma'anar wa tsalliku hunna li'iddatihinna ku sake su ga su kaga irin abin da suke yi da mace ta za ta mutu rai ije a sake wanda ma saboda sakarci su tafi gidan ubai da yadda ta kawo kanta ah. da za a ɗauko ta ita ka ta kawo ta to ya haka ta ga wannan sakarci to ka gaba ya saki mai ajiyarsa yin nan da aka idan za a yi saki sai mutum ya bari matarsa ta yi sarki na jinin al'ada sannan ta sarki zauna wata guda bai kwanta da ita ba ba da su kwanta wuri ɗaya ba amma dai bai sadu da ita ba har wani watan izo ta yi al'ada ta ɗauke ta yi sarki to sanar da suke an gani to wannan shi ne suke na suna shi ne suke musulunci Allah ya ce wa da idda kuma ku da diddige idda ne wato yaushe ka sake ta tabbas ka sake ta da hinna in ka sake ta da hinna to yanzu da aka sake ta za a lissafa daga jini na gaba an gani a ga jiri'u Allah ya ce wa takun lahara kwakwun ku ji tsoron Allah ku bayyado wannan da ya halice ku lafi sun yi yiwu hurtar da su yi kada ku fitar da su daga gidajensu don ka ta ta kasance karkace ta tafi gidan ubanta Don ka ke ta karkace sai ta bar maka gidanta, a ka ji tsoron Allah wala ya harujuna su ma matan kuma kar a zage su ce ba mu da gidan uba ka san wata haka zage ta kai kana ta sai ta ta ya al'adun illa ita kuma tana ta ba ta da gidan uba ne ka gani ko shi ya fi yawa to kaga duk ko kai na dukan kunan tsaki shi shi miji ya yi ta kisan da ya ga dama ita kuma ta ce ba za ta zauna ba to duk wannan ainihin wato ba daidai ba ne illa an yi asina bi fahishatin mubayyana sai dai ba sun zo da wata alfasha bayyananniya kuna da hujja a wurin Allah kun kama su da abin da ba daidai ba wata na yi maka sata ko tana so ta zuga matan ka a gida da ruwan matan ko ta haɗa ka da ‘ya'yanka da ta yi kuka ya fata da ita ko abin da ya kamata, ko kuma tana kawo maka maza don wata zaka ke ta suka kula maza to wannan ba daidai ba ne in ta yi wannan to babu ni sai ku fitar da su daga gidansu ka ta to wanda ne da suke zauna ke inda a gida na, ina so ne mu tsare dokar Allah amma tun da zaman ki zai zama tuna a gidan kina so ki hada mini da yayana ko kina so ki bata mun ko ki tsofin da haifar da rigima na da mata ragowar mata ko kuma kina kawo maza gida to wannan ka samu ka da wa tilka hududullah wadannan fa iyakoki ne na Allah shari'o'i ne na Allah kada ku yarda ku ke gara su wa mai ya ta'adda hududullah wanda su ke ketare iyakar Allah da ya sha kan sha makance ba fa su zalama nafsa hakika ya zalunci kansa la tadri na Allah Allah ya ba da dalika amma ya kai mai saki ya kai mai cewa sai an sake ki baka sani ba baki sani ba ta yi wa Allah ifarar da wani al'amari bayan haka ka ji duk duniya ba mace sai ita ko ke ke ji duk duniya ba namiji da shi an gane sura ta sassan da biyar sura ta talaq aya ta farko ayi da allah zauda yadda ma'ana barakiha wato ta yiwu mijin ya yi da dama bisa sakin matarsa wa ya kuma Allah ta'ala ta da fi qalbihi raj'ataha Allah ya samar ya halitta san imayar da ita a cikin zuciyarsa bai kudu zalika a yi sabuwa ta wai don tana gidanka kusa da kai dawo ne ta zai fi maka sauki an gani wani abu ya faru zai zai na wani ya tambaya ya saki matarsa sai ce ya dawo da ita to ta fi gida barna ta faru sai iya da suka ce allah ya kashe su ba za ta koma su zai wannan cin mutunci su zai yi wa wannan gudanarci to yanzu ya za a yi mata dai matan sake ya saka kuma ya dawo da ita idda ba ta kare ba ba ta gama idda ba saboda haka matan sake iyaye ko sun yarda ko ba su yarda ba dole zai ta koma gidan miji to ka ji da abin gida mai ta kanta yarda sai aka raka ta da yarda وزيدين ديمو كان ده ما تصا ده تجي كو تجي الله يعيش كما جدا جدي دي نادو ايوه ايوه انداني ده الله كي كما جدا جدي دي نادو كي اسمي ذاك جو مسجد ايه تخمي من اسا وقت بك حكي اوه وذاك وقت ان ابو جماعه مريكا من شرع الشيخ bin shari'adin ina sa ka kauce wa damuwa an gani to ina ga ga halin da yana tafiya kuma ya kamata ko dan da baka lashe ni akan tafiya da aka yi ko to Allah ya yi mana Allah ya yi mana akan daidai Allah ya nake abin da musulunci da musulunci na'am Eh, za mu tashi a samu fara insha Allah yawon albarka kamar yadda aka sani alhamdulillah makon da ya gabata da karatu ba saboda tafiya da muke da'awa a kasar duniya to muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala ya kai mu lafiya ya zaune mu lafiya mun yi tafiya da'awa asali kwana goma amma da ni kwana takwas ne tara mun dawo muna roƙon Allah ina albarka shi abin da aka wato da yawa na kan faɗa ba kan faidatar so ce an yi nasara saboda wato la'akari da wasu daga cikin magabata yadda suke ɗaukar yin waɗannan abubuwan wato a lokacin da kan kayi wani aiki kake ganin ka samu nasara a cikin sa to abin da ya fi kamata shi ne ka ci gaba da kankan da kai da Allah ya karba ita ce babban nasara dan mutum ya yi Allah bai karba masa ba nasara ba amma Allah ya karba to wannan ita ce sa? Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ubanmu ko ce kakanmu jagoran jagoran sunna a wannan kasa da Afirka a wannan zamani LDCC sun taɓa yin hira da shi ala gafarta ma da lokacin da kai magana ka kawo sunna din nan izala an samu matsaloli amma yau izala ta zama alkaki da zuma ta zama maza da zuma to wannan nasara da ka samu mai zaka ce da cibiyo zai karba sai nisa ba zan ce na yi nasara ko ban nasara ba sai na tsaya gaban allah don kiyama ya bar tashi na abin dama to sannan ne na tabbatar na yi nasara yan wa masu albarka muna ganin kyandir kansa yake konawa amma yana haska mutane to shi ne hasken da ya bayar ya amfana shi da ya amfana masa gobe ba ta irin waɗannan ayyuka haka ya kamata kare da kallon kanka to wannan zai sa kare da kankan da kai ga Allah subhanahu hannu ta'ala amma dai kamar yadda aka saba sai a ce an yi nasara aƙalla an ji an kai da awa sabon Allah subhanahu wa an soke nauyi to abu na biyu kuma alhamdulillahi wata nasarar an samu waɗanda suna karɓa da yawa don mutum 865 haka muka samu a wannan tafiyar sun mutum 865 waɗannan manya wanda alƙalabi ya hau kansu banda ƙananan yara kamar ƙaramin yaro yana bayan wanda wannan ba za ka rubuta shi an gani kamar wanda yake ciki ka gaba za ka ga a da masu da ma yanzu yanzu ta ba to shi ma ya shiga to sannan an samu duba marasa lafiya wanda sun haura mutum ɗari biyar kuma an ba su magani na cututtukan da suke damar su sannan akwai kimanin mutum ɗari biyu da tamanin da insha Allah za a yi masa aikin jini a nan gaba to kaga wanda za ka yi cewa nasarori to abin da zai baka sha'awa akwai wani gari da muka fi wato wani juyi aka yi kamar irin juyin waina kaga na ka tashi juyin waina kasan ake ɗagawa a juya saman koma kasa ɗaya eh. sau gaba daya garin musulun da suka yi da maguzawan su da ke wasu da nan na nasarori ne to sannan wannan zuwan ya samu kogin wani abu wanda ba mu taɓa irinsa ba wanda inda su kansu mutane da sai mun je suke da karkashi na su fito da'awa yanzu an samu waɗanda suke da himma ta ce da suna can kusa da mutanen nan za su rinda kiɗa wato zuwa da aka yi aka kaddamar da su a wajen mutane sun karbe su yanzu da damuwa da zamanin da samun ta sha lalle ke bin da ke bin da za ka da karen to sannan maimakon da gaba da sai bari yanzu a lokaci a kai a kai za a dinga samu ana shiga na mutum to da aka dai jama'a wannan tafiya a irin wannan nasarar da ake faɗa za mu yi ta ake nasara alhamdulillah Ba abin da zai su abin nan wani abu tsoron da mutane suke ta zai mana wannan yanki ana tashi hankali ana kaza ana kaza kada ku ne mun je lafiya wannan lafiya amma dai layu yi wuni hadarun bin ladar kakazanzan baya halatta haduwa da kaddara an tambayi wani daga cikin magabata cewa mutum kike so zai da wajen jihadi amma sai ke ta ai wurin da za shi akwai tashin hankali a wurin sai ta ah, to shi jihadi da ba kwanciyar hankali eh, jihadi kwanciyar hankali in mutum ya tafi jihadi ina da tunanin dole zai dawo zai iya mutuwa saboda haka da ka mutu haka nan kuru gara ka mutu ta hanya da take ya kima da daraja to da haka yan uwa masu albarka waɗannan abubuwan babban abin da zai tayar maka da hankali shine in ka je ga inda kiristoci suke shiga wurare wasu na ta aisu eh, idan sun ba su kidnapper sun suka gane su ne saboda abin saka ne kaza kaza kaza kaza to an yi su an ga su ne ana kyale su to mu kuma sai Allah ya bari a cikin da su an bayyana to za ka ga suna shiga suna yin da'awa to me zai hana ku musulmi idan da'awa wannan na so jama'a mu cire wannan tunanin a cikin zuciyarwa su in su rikikin bai hana su jirgin bishara su ya fi musulmi da ya tabbata ina gidan wani zai kashe shi ya ɗauke zurbansa gaba ɗaya sai bi tsoron tafiya ya da addinin musulmi sai mun dawo hanyar ci jama'a wannan yi da muke ciki na san rayuwa da kyamar mutuwa ina da hatsari a rayuwar mu kadai ba wai addinin mu ba a rayuwar ta mu to sannan yan wa masu albarka a wannan wata nasara da aka samu waɗansu mutane da aka ji aka abin nan sun nemi ka aibin su rijiya muna tarzatawa alhamdulillah aka samu wani bawan allah ya biya kudin rijiyar yau din nan an ji ana haka rijiyar da ga wanda sun kuma sai haifar da competition ai wajen ka zama suna so wajen ka zama suna so yanzu akwai wurare sha ɗaya bakwai suna buƙatar normal media guda hudu dole sai bohol sai bohol saboda su akwai yuri ba za ka samu ruwa wanda zai zai wadafi mutane ba ka jama'a kuma wanda zai yadda zai iya wani abu daga dorin jiya ko bohol ana lalai mara abu da shi allah subhanahu wa ta'ala bai abin da ya fi damu yanzu Shi ne mutanen da muna zuwa mu da su amma karantar da su zai zama aiki akwai wani gari da muka yi wani da shi da ta kai zai ku sardauna da kan ya kawo mana musulunci da rauni sardauna ita bai daɗe da bari ba aka kashe shi 1966 yanzu shekara nawa kenan shekara 66 ita ya kawo musulunci nan ita amma saboda ba karantarwa ita in kuna so musulunci ya inganta dole ku kawo masu karkar da wani da ake magana da shi sai ce su masu kudin yankin su kaza zaɓi yankin don mai da za su yi fitar da kudin su ba to Allah ya taimake ka a harkar addini ka ɗauka kai zaɓa kai da yawan su su ma musulunta kuma idan kana mu'amala da waɗannan mutanen maguzawa da yawa za ka a to bari kaɗe mu yanzu nan yanzu nan suna nan ɗakin nema yanzu nan bayan a ai na taɓa gaya muku akwai wani gida da wani wata unguwa gidan tunku ko gidan tunku da muke gina masallaci ginin ya tsaya ya ci kuɗi masallaci ne ƙarami amma in aka gaya maka kuɗin da yake za ka sha mamaki kama babban matsalar ƙasar ɗanɗanta ba su da yashi sannan abin da ka saya daga cikin gari za a kai maka shi wurin kudi tsaba ba misali ka sai siminti naira dubu sha ɗaya da ɗari biyar a lokacin da muka saya sai kuma ka ba da dubu uku na a kai maka shi duk guda ko ba lissafi ake yi a gaibu guda uku hudu a'a kawai duk sai kudin sai kawai dubu to da haka ni kai na gina masallacin ya dame ni saboda ni ban taɓa gina masallaci da ya dame ni irin wannan Kuɗi ba aljihun ka kike fitowa mutane ne suke bayarwa wani ma sai ɗaukar suke yi to amma yanayin wurin sai ka je wallahi da akwai lokacin da abin ya yawa tashi ne na ce wai ganin ne da mai yake babun an ce kaza an ce kaza kuma ana wani irin aiki sai a ɗan ɗauko ɗin sai a zo sai a abin da sai a ce kuma akwai kaza to jama'a duk irin waɗannan abubuwan suna ne to ana ba su musulunci babu addini ba koyarwa to za su koma gidan jiya da haka sai muka samu waɗansu zakakurai su talakawa ne amma suna da ilimi gwargwado da za su yi koyar da mutane akwai kauye ɗaya da muka je baburan da suka ɗauki mutane suka kai su a kai su kawai a fito da su mu muka sa mai amma kowanne mai ba mai sai ka ba shi naira da mutane kuma muka zo mu akwai wurin da shi kuma kaiwa da dawo dubu takwas a kai ka a dawo da kai dubu takwas za ka to waɗannan bayan Allah da za su wannan aiki ba su da halin da za su ba su da amma sun ba da kawunan in dai za a samu wanda zai rika ba su kudin mai duk sati su je asabar su kwana lahadi su dawo za su fi mun zauna an estimate da mu da mutanen mu na npd na kebbi state cewa naira dubu ashirin ka ba mutum zai iya yi wannan abu su fi dawo ko so biyu ne a wani to ka ba da dubu takwas ka ba sai ka kwana an dawo da kai dubu takwas dubu sha shi to da haka jama'a shi ma wannan muna tallata musu wanda duk isan zai iya yin wani abu zai ɗauki mai wani wata hudu ne wata biyar ne wata shida ne wata shida in allah ya da an samu a cikinsu waɗanda za su iya karatu za su koyi addini su kuma da koyi da yankuwansu to sannan muku wani albishi akwai wasu yan gudun hijira suna da cikin garin zuru bandit suka dame su a cikin daji ko ba musulmi ba ne suka gudu gudun hijira cikin da gudu. da su da 'ya'yansu to sai ita ya ba da 'ya'yan su musulunta amma shi sai ya yi shawara 'ya'yan su goma sha tara ne sun musulunta an sa su a makaranta to makarantar da wadda suke koyar da su juma'an nan gobe za su bar su da aka dole a sassa makaranta dama yi sun yi koya musu addini tana koya musu qur'ani waɗanda suka bibiye masu social media sun ga lokacin da yaran suke karatu mun sassa mun dan tsoro to yanzu dole sai an samu makarantar da za a sassa saboda su gaba da abin nasarar ko da su ba su musulunta ba waɗannan yaran sha tara da ya bayar suka musulunta insha Allah wannan gaba za ta su ne gidan to ballantana shi ma ya ce ina tara yin mutum kuma mun yi tunani ma wani abu da ya faru don matan sai suka musulunta baya da yanzu sai ce ya za su musulunta da ya musulunta ba to da haka su ma sun fasa ya sa suka daina to da haka jama'a waɗannan su ne dan bayani da za a bayar da Allah kuma ku je ku isar a gaba a iya samun wani mutum ɗaya mutum biyu mutum uku waɗannan abubuwan da suka kan karo mutane a yi ƙoƙari aka sha yi maganin su na da Allah ya zama jagora a zura magani akwai ciyaman da wannan masallaci ko ne dan uwa daga wani wani bisha da wasu su wanda yan uwa ne ahalin suna wanda sun fito takara suna neman wasu mukamai muna da Allah Allah ya ba su jama'a dole muna faɗa sai an samu waɗanda suka samu da addini suna shiga cikin wannan harka sana gyara ta idan ba sa shiga to wannan abin da yake faruwa haka kurun dan an yi taron siyasa haka kurun kuma ta ne mutane yana kwace musu wayoyi to ba za a daina ba sun dauki yayin su sun kai su waje karatu sun dauki sun mai da yayan mutane yan bangar siyasa saboda zalunci shi sa ba sa zama lafiya shi sa ba sa zama lafiya to me zai magani na daga abin da zai maganin wannan a ringa samun mutane masu mutunci masu hankali masu addini suna shiga don Allah ya da ɗaya da biyu kamar saukar ruwa ne dugo daya tsirtar tsirtar wanda ce ya dugo min wanda ma ya dugo min daga nan sai duga kowa daga nan sai kaga ya duka gari gaba to haka ya kamata a rinke to muna yi musu addu'a Allah ya ba su nasara Allah ya sa su zama to wato wani mabudi ne da mutane za su gane alkhairin shigar masu addini a cikin wannan harka saboda kawo daidai Shekarar jiya Allah yi wa Alai Suleiman Salihu Koki shugaban mu na jama'a zuwa zuwa isha rasuwa wanda na ga da yawa daga yan wannan masallaci wanda da su ake jana'izar to muna roƙon Allah Allah ya ji kansu Allah ya sa ya huta Allah ya da mishi ayyukan da ya na gargaru Allah ya karba to na daɗe ban ji mutumin da ya mutu har sai ya haɗa kan yabansa kamar wani mutumin daga kuruciya wanda suka san ƙuruciyar zuwa yanzu bayan an girma yi tsofai tsofai to wanda lafafin yana da kwan jama'a kowa ya yi kokari da yasa bai da wanda gaba in allah ya da zai samu tsira a wajen allah amma kan tabbas ya samu yabo muna roƙon allah allah ya fi waɗanda suka yi bayan bawa allah ya sa kuma abin da suka faɗa da suka faɗa akwai wani dan uwa da shi ma kan mishi rasuwa suna roƙon Allah subhanahu wa Allah da gidan shi Allah ya gafarta shi akwai jama'a da yawa da suka yi musu addu'o'i muna roƙon Allah subhanahu wa Allah ya biya bukatu ya yi damuwoyi sannan ne mana albishir waɗannan kwanaki goma da suka rage mana da wannan wata na Najeriya yau kwana da ya rage kenan ko to sai ne kokari a lokacin iska musu dan jini wannan dama ce na faɗa wata nasiha da dai ɗazu da ba. cewa allah ibar mutum musulmi mai imani musamman a hannun suna yanzu zo waɗannan kwanaki ga ko wata manufa da ke jini ba haka kawai bane baka ba ka ga wasu sai ana yi gobe sai su mutu an yi ko ba ba ba ka ga wasu yanzu ana tafiya suna mutuwa yanzu ba ga shi ta alayi suna yi kome da wani ɗan uwa sun mutu ba ka bane to wai sani wai ne tari ne ne tari ke ne tari ke A shi Allah ibar mutum ya zo akwai wata hikima to yi kokari a yi mutum da hikima yi kokari a yanki shaitan haka kawai za ka ga mutum ya zo na yi gum ina karanta wasu da lokacin za ka yi tasbihi za ka yi tahmini za ka yi takbiri za ka yi hailala za ka yi haukala za ka yi istighfari za ka yi tuba za ka yi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam za ka iya magana mai kyau amma sai ka mutum ya zo yi kun ba abin shi ba dai dole ne da aka jama'a mu yi kokari mu ga mun amfani waɗannan ragowar kwanaki sannan mu yi ka addu'a jama'a musulunci yana fama da kalubale a matakin duniya ba matakin najeriya ba amma ubangiji kamar yadda yake shine ubangijin najeriya shine ubangijin duniya mu gaya wa allah mu da muke da wanda za mu gaya wa kuma muna da yakinin mun gaya masu zai ji kuma muna da yakinin zai amsa me yasa za mu sakaci me yasa za mu bari duk wani abu da ake yin tsoro allah yana magani shi ba wani abu da kake jin tsoro da Allah ba zai magana ka ba ko ne ne shi sami ya ne ka gaya wa Allah kai nemi yi maka magani wallahi sallahi zai mamaka magani amma ana abin sannan da yana raba wuta a wajen addu'a ko mutane suna raba kafa a wajen addu'a in ka roƙi Allah a ta yi ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah kuna da tabbacin zai karba ta roƙe shi kawai ya karɓa kanka zai wata inda inda to haka yi kamar da jama'a mulki da aka bi yawaita addu'a ta addu'a ga musulmai a duniya da kasashen musulmai a duniya yawai ta addu'a ga najeriya da musulmai a najeriya da addinin musulunci a najeriya mallar zai ji, kuma zai amsa allah kai mana jagoro allah ka zo da mu da yi allah ka ta addinin musulunci da musulunci Allah ka taimaki masu taimakon addini Allah wadanda suke son su taimaki addini ba su da dama Allah ka taimake su taimaki addini Allah muna roƙonka ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare ma zaɓar wuta Allah ba Amurka da take sauka a halin yanzu lokacin saukar ruwan sama jama'a lokaci ne da ake san mutane su rinda addu'a Allah muna roƙonka dalilin rahmarka da take sauka a halin yanzu ta ruwan sama Allah ka ƙaro mana wata rahama kuma